سبحان ربك رب وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين bayan haka assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu alhamdulillah mun Allah ta wa ta'ala dalilai musamman abubuwan da suke ta faruwa a wannan sati marasa daɗi na maganar da wasu la'anannu idan mun ce la'an masu aibata mahaifin manzon Allah sallallahu alaihi la'ance su ba Allah ne ya la'ance su Allah tabaraka wa ta'ala ya ce innal ladina yuzuna Allah wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah wa adda lahum azaban muhinan والذين يؤذون المؤمنين بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا izman مبينا Allah tabaraka wa ta'ala ya ce innal ladhina yu'dhuna Allah wa rasulahu kai sani hakika masu cutar da Allah masu cutar da manzan Allah sai Allah ce wannan bari ka ji la'anahumullah Allah ya tsine musu ya tsine musu fi duniya a duniya wal akhira ya kuma tsine musu a lahira sannan wa adda azaban muhinan azaba kam jama'a akwai ma mai daraja a azaba akwai mai daraja to sai Allah ya ce wannan kam su azabar ma mara darajar ma muhinan a azabar ma muhinan kaskantacciyar azaba aka tanada musu kaskantacciyar azaba dan haka an tambayi ibn al-arabi Almaliki, Allah ya kara masa yadda aka ce wani ne yake aibata mahaifin manzan Allah menene matsayin shi a wurin Allah ko me zaka ce akan mai aibata mahaifin manzan Allah sai ce abinda zan ce masa wannan la'antacce ne sai ce dalili Allah tabaaraka wa ta'ala ce wallazina yu'zuna allazina yu'zuna Allah wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah sai cewa yi kuma ba wata izaya da za ka yi wa manzan Allah kamar ka aibata mahaifan shi to wannan abin da yake faruwa ya sanya sai ne wani tunani za mu ɗan dakatar da karatunmu domin mu gaba zaɓi su zama da wannan suna ‘yan uwa musulmi saboda saboda abin da ya sa na zaɓi su ya zama da wannan suna musan annabin gaskiya al'umma idan muka tsaya muka yi kula sosai za mu fahimci da yawa yanzu al'umma ba su san waye annabi Muhammad don haka suna buƙatar zamanin da muke ciki yana buƙatar mu dawo da kawunan mu zero akan wane ne annabi Muhammad mu gina tubalin dawo mana da ruhin sanin wane ne manzon Allah kafin ma a san menene matsayin manzon Allah dan shi matsayin manzon Allah ba zai sanu ba fa inna fadala rasulillahi laisa lahu haddun fayuraba anhu na takun bi fami ai falalar manzan Allah ba ta da iyaka balle na takun bi fami mai iya furuci da harshe da baki ya iya iyakance ta domin bakin yana da iyaka mai bakin yana da iyaka kalmomin da zai amfani da su suna da iyaka ya zatanka abu mai iyaka zai iya iyakance abu mara iyaka shi yasa ce fadla rasulullahi laysa lahu haddun balle saboda mai iyaka ba zai iya iyakance abu mara iyaka ba daka ba maganar mu san darajojin manzon Allah bane shi yasa Allah tabaraka wa da ya tashi girmama al-Imam al-Bakari da salatin da yafi kowanne salati a cikin salatai sai ya bashi salatul fatihi menene kimar salatul fatihi da ya gama salatin sai ce Allah kai wa manzo Allah wannan salatin haqqa qadri wa dari azim to tun da haqqa qadri min dari azim manzo Allah ba ya da iyaka kadarin shi ba da iyaka min miqdarin shi ba da iyaka ta ya salatin fatiha zai da iyaka daka ba muna so mu faɗa wa mutane iyakar darajar manzo Allah ba ai ba ta da iyaka a'a mu san wane ne annabi Muhammadu tukuna in muka san shi to a lokacin in aka zo wani ya zo ce maka ga darajar darajojin manzo Allah menene iyakar inda Allah ya ji manzo Allah zaka ce wallahi bai da iyaka amma yanzu ta kai wai musulmi zaka karanta masa fa inna fadla rasulillahi laysa lahu haddun sai ce wannan al'abiyatu shirkiya ne baitoci ne na shirka dan wai mai alburda ya ce manzon Allah fadalan shi bai da iyaka wai an wuce an an ziga manzon Allah an in annabi Muhammad subhanallah mai maganan bai san manzon Allah ba wannan ta sanya na zaɓi mu ɗauki wani series na lakcoci ƙila halka biyu ƙila uku ƙila biyar ƙila goma ya danganta zai zama duk litinin ɗin da muke karatu da duk laraba ko alhamis wannan zamu mu dawo da kanmu zero akan wane ne annabi muhammad musamman zan Allah wasu masu kafan sadarwa sun yi wani shiri kusan malaman ku idan har malaman mu suna da darajar da za a yi wani series dogo don mu san malaman yau al'ummar da muke ciki sun jahilci annabin akwai bukata mu dawo mu san annabin da yawa har yanzu akwai waɗansu suna nan zaune sun miƙe kafa suna jira koko suna zato cewa manzan Allah annabi Muhammad ya zama mai daraja mai fifiko dan wannan lambar da ake dangantawa zuwa gare shi ta annabta ko dan wannan lambar da ake dangantawa zuwa gare shi ta manzanci sai su ɗauka wannan lambobin ne suka ɗaga darajar manzan Allah shi ya sanya masu wannan makauniyar tunanin sai suke ganin a'a da wannan lambar ce ta annauta da manzanci ta daga shi ashe da shi da annabi Ibrahim da ɗaya ne ashe da shi da annabi Musa da ɗaya ne kai har ka ji wani a cikin su ya ɗaga baki yana cewa ai manzan Allah ya ce la tufaddiluni ala Yunus ibn Matta dan haka yau in ka ce annabi Muhammad ya bi annabi Yunus wai ka ma yi laifi har ka ji suna kafa hujja da hadisin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam. da yake cewa idan aka busar kaho, ni ne farkon tashi yace da na tashi daga kabari na sai in ga annabi Musa rike da qawaimul arsh sai ce ban sani ba ya riga ni tashi ne koko shi daman da aka yi busar mutuwa shi bai mutu ba sai su dauka wai wannan hadisin yana so ya yayi muwazanar manzan Allah da annabi Musa kila ma annabi Musa ya fi manzan Allah wal iyad billah sai ka ji idan an ce wa manzon Allah karimun sai ce a annabi yusuf ne karim ibn karim bin karim ko al karim ibn karim ibn karim ibn shi annabi dan annabi jikan annabi dan jikan annabi sai su dauka wai wannan wata maziya ce da falala annabi yusuf wanda manzo Allah bai samu ba har ka ji idan an ce amaula ya khairal bariyati khaira man bihi hutada au yuqtada bahajatan zaman sai su ce ai khairul bariyati ai annabi Ibrahim ne tunda an zo an ce ya khairul bariyati a gaban manzo Allah sai ce zaka Ibrahim wallahi ba san manzo Allah ba ya khairul bariyati sai ce zaka Ibrahim ai ya nuna wa mai maganar baka san da bane shi yasa har kake tunanin ka ambace ni khairul bariyati matsayi Ibrahim ne wannan ni na wuce wannan wurin to wannan dalilan yasa dole sai mun zo mun ɗauki duk wani abu da ake tunanin shine dalilin ɗaguwar manzon Allah a idan masu wancan tunanin mu sauke musu tunani a'a duk abin da kaga ya dagu yayi daraja ya dagu ne saboda manzon Allah ya rabu da abin ba abin bane ya ya daga manzon Allah a'a manzon Allah ya ɗaga abin Don haka annabta da manzanci sun zama mafi ɗaukakar matsayi don me saboda annabi Muhammadu da wannan lambar ya fito. Annabi ne manzo ne, don haka wannan kategori na al'umma na annabta da manzanci sai ya zama shi ne mafi ɗaukakar matsayi da kategori. Kenan annabi Muhammadu da malami ya fito ba annabi ba, da malamai sun fi annabawa. da waliyi ya fito ba manzo ba da waliyai sun fi manzanni kai manzan Allah da mala'ika ne to da mala'iku sun fi har annabawa amma yau shugaban mala'iku ga baki ɗaya shine Jibrilu alaihi salam ka san waye Jibrilu masinjan annabi Muhammad Shehu Ibrahim da yana yaban Madina yana so ya faɗa maka menene Madina wani gari ne Madina sai ce ya ishe ka dai in aka ce shugaban mala'iku nan ya zo ya samu wani dan wuri ya zauna ya samu wani wuri kamar ofis ya zama ɗan aikin manzon Madinatu Rasulullahi zalla Jibrilul Aminu anan aka bashi appointment na aiki anan aka bashi offer of appointment ya zama muwazzaf abun wa aiki a Madina ofis din shi yake wa mustakhdaman abin hidimtarwa fi sha'ani manja a maktamal cikin sha'anin wanda ya zamo shi cika makin annabawa annabi Muhammad daga wanda yake gani annabta ta daga annabi Muhammadu sai mu ce masa a annabi Muhammadu ya daga annabta manzanci ya daga annabi Muhammadu sai mu ce masa a manzanci manzan Allah ya daga manzanci to wannan ta sanya duka ina yin shimfiɗa akan abin da nake so mu fuskanta idan fahimci gabatarwa ta za a fahimci kulasar zancen shine duk wani abu da kaga yayi daraja to yayi daraja ne gwargwadon alakar shi da Annabi Muhammad babu wani abu da sunanta daraja wadda annabi ya ɗagu saboda wannan abu to mu fara ban yi jocin komai ba tunanin nan ya zo min yanzu jikin sallar magriba ne na ce ya kamata mu samar da wannan siris ɗin saboda dalili akwai inda nake son zuwa shehun mushe ibrahim radiyallahu ta'ala anu yana yaban manzon Allah yake cewa hani Ibrahim ibrahima laha hilaluhu hilalun bada Linnaziri na jamaluhu hilalun rabi'un fihi ja'a muhammadu fatamma al-bushra wa amma nawaluhu sai ce kad ikhtira min kulli al-awalim aslu kama ikhtira wa ikhtira li zaka fi'alu yana fada mana cikin kasidar shi Muhammadu Mustafa aulahu maulahu Kullar ataya wa adnahu wa alahu a ciki yake ce mana qadistafal mustafa min mustafan wasafan zal mustafa fu min ajil qurbahu al mustafa qadistafa mustafa Allah ya zabi annabi Muhammad a matsayin zababban shi min mustafan daga wani zababbe wasafa sai ya tsarkaka na bal mustafa min mustafa wasafa zal mustafa wasufu min ajli qurbahu duk waɗanda suka ɗaukaka nan suka zama tsarkakakku da banzan Allah yake cewa Allah da ya tashi halitta sai ya zaɓi bani Adam a cikin bani Adam sai ya zaɓi larabawa a larabawa sai ya zaɓi Quraysh. a Quraysh sai ya zaɓi banu hashim a banu hashim sai ya zaɓe ni sai manzo Allah ce fa ana khiyarun min khiyarin min khiyarin sai shobaran yace ka san me ya sanya waɗannan dan annabi yace annabi yace masa yace min khiyarin min khiyarin sai ce sun tsarkaka ne sun zama zababbu based on kusancin su da annabi Muhammad gwargwadon yadda ka samu kusa da shi gwargwadon yadda zaka zama abin da ka zama to idan haka ne sai mu ce da Allah tabaraka wa ta'ala yayi halitta kaf a halittun Allah duka wace halitta ta fi girma a wurin Allah a jinsin halitta masha Allah mala sadi dan adam ya muka gane haka da nassin alqur'ani walaqad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum min at-tayyibati wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdilan Allah tabaraka wa ta'ala ya ce laqad haqiqa karramna bani adam mun girmama ɗan adam girman annabi adam yayi reflecting tun lokacin da aka halicce shi kafin Allah ya halicci annabi adam yana da mala'iku yayi ta ziga mana mala'ikun nan la ya'suna Allah ma amarahu wa yaf'aluna ma yu'maru mala'ikun nan nawa ai duk abinda da kaga sunan shi sako ba sa aikatawa abinda duka ga sun aikata umarnin Allah ne ba sa sabo sannan in ana maganar ibada yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun yusabbihuna suna tasbihi da tsarkake Allah al-laila dare dukkan shi wan nahara da yini dukkan shi 24 hours there is no one minute ba ko minti daya mala'ika ba tasbihi yake ba Allah ce la yafturun ba sa yanke daga barin tasbihi ai sun isa masu girma shi yasa lokacin da Allah ya ce wa iz qala Allah wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifa qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu laka qala inni a'lamu ma la ta'lamun Allah ya ce iz qala rabbuka lil malaikati ka tuna ya rasulullah yayin da ubangijinka Allah ya ce ma mala'iku inni ja'ilun fil ardi khalifa zan sanya khalifa na a bayan ƙasa ko kuma a'a zan sanya khalifa mutlakan a bayan ƙasa sai suka ce a ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima'a Allah ka faɗa ba kai ka faɗa ka tsarkake mu ka mana taskiya amma ta yaya sai ce inni alau mala ta ta'lamu ba ku sani bane ba ku sani bane menene sirri cikin halittar Adamu annabi Muhammad zai zama sayakunu aba muhammadin sallallahu alaihi zai zama baban annabi muhammad wa inni wa in kuntu bina adama suratan wa li fihi ma'anan shahidun bi ubuwati amma mu sani wannan mala'ikun da annabi adamu ya iske suna yusabbihuna layla laila wan nahara la yafturun ba bautan Allah kenan ba da mala'iku da annabi Adamu izan wa aka fara halitta annabi Adamu ko mala'iku mala'iku ko mala'ikun nan bayin Allah ne ko ba bayan Allah ba to a zahiri ne annabi Adam yake baban annabi Muhammad ɗaya daga cikin sufaye yana magana akan harshen manzo Allah yace wa inni yana nufin manzo Allah kaman yana magana ne da ma'anan yana hakaitarwa daga annabi Muhammad yace ni fa wa in kuntum adama suratan ko da kuna gani na a sura ni dan adam ne yes haka ne amma wali fihi ma'anan ni ina da wata ma'ana a cikin annabi Adamu wanda shi kanshi Adamu shahidin bi ubuwati ya shaida ni ne baban ba jayayya shi ma ya shaida ni ne baban nashi ta ina alqur'ani ya fana mana kulin kana lirrahmani waladun fa ana awwalul abidi in dai har Allah yana da da to ku dai ji da kyau ana awwalul abidi ni ne farkon wanda ya fara wa Allah bauta in ji wa in ji annabi Muhammad da haka fa ana awwalul abidin malamai suka ce to akalla dai abin da ake nufi da Allah yana da da a matsayina na bawan shi na farko ni zan fara sani kafin kowa ya zo ji labari to ni sai na zo na ce muku bai da shi ta yaya za ku mun gardama an fahimci wannan da yana da ɗa da ni ya kamata in zama dan shi dan ne ya bara halitta to ni sai na ce ni ba dan shi bane bawan shi ne in dai har ni ban zama dan shi wa zai zama dan shi to dan haka annabi sallallahu alaihi wasallam wa inni wa in kuntu min adama suratan fali fihi ma'anan shahidun bi nubuwati to da Allah ya ce mala'iku zan halicci annabi adam zan sa shi ya zama halifa na abin kasa suka faɗi abin da suka faɗa sai suka koma suka yi wani submitting suka tattauna yaya za a yi menene manufa cikin wannan halittar da ubangiji yawa wa wannan bawa sai suka tashi akan jawabin bayan taro shine inna na'lamu la yakhluqu allah khalqan a'lamu minna wala wala a'zama darajatan minna mun sani dai Allah zai halicci duk abin da zai halitta amma dai mun san zai zama bai kai mu ilimi ba Allah ba zai halicci wanda ya kai mu ilimi ba ba zai kai mu daraja ba Allah ba zai halicci wanda ya kai mu daraja ba wannan maganan da suka yi shi ya sanya lokacin da Allah ya halicci annabi Adam ya kawo shi gabansu sai ce wa allama adama al-asma'a kullaha thumma aradahum 'ala al-mala'ikati fa qala anbi'uni bi asma'i ha'ula'i in kuntum sadiqin ina maganar da kuka ce ba wanda zai kai abinda zan halitta ba zai kai ku ilimi ba ga adamu ga carbi ya suna wannan abun sai a tambayi mala'ika mene wannan sai shi subhanaka la ilma lana sai a ce adamu me wannan sai ya ce carbi da larabci kaza da turanci kaza da barbarci kaza da fulatanci duk sai sai a gaba sai a daga masa wannan malaika me wannan ce subhanaka la ilma lana adamu amihum bi asma'ihim sai ce sunanta waya da hausa da turanci kaza da larabci kaza da fulanci kaza sai a gama shi duk wani abu da ka san yana da suna sai da aka bijirar wa mala'iku aka ce ku faɗi sunan shi suka kasa ce annabi annabi ya faɗi sunan shi kaga yanzu ina maganar la ya khaluqullahu khalqan a'lama minna ina take da kansu sun yi itirafi subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana aka ce adamu abiduhu bi asma'i ilmi ya kare ko bai kare ba me ya rage sai daraja sai aka ce wasu qala rabbuka lil malaikati isjudu li adama Allah bai ce wa iz qala rabbuka li adama lil malaikati ba sai ce usjudu ya ayyuhal malaikatu Lihazal hadha al-khalq al-jadid alladhi adama ku yi sujjada wa wannan sabuwar halittar da na ambata adamu fasajadu illa iblis sai suka yi sujjada banda iblis iblis yayi kiyasi ma'annas kiyasi yayi shi ko kiyasa ma'annas in dai ga nasi ana kiyasi ba a kiyasi Allah ya ce ku yi wa Adamu sujjada a kiyasi da ijtihadi ijtihadi yayi ya halatta bautawa wani Allah akwai ranar da bautar wani Allah ya taba halatta akwai ranar da sujjada wani Allah ya taba halatta sai ya ga a'a ya yaya gashi ina wa Allah sujjada ina ma wani Allah sujjada sai ijtihadi sai shi wallahi ba zan ba da dai kai ne zan maka ya ubangiji na dade ina ma amma Adamu kan ba zan ba wannan abin da ya yi tunanin shi ya girmama Allah ko sai Allah ya tsine mara fa ina alaikan la'anata ila yau mitti daga yau har ranar kiyama kai tsinanne ne ba ta da gyara an riga an yi conclusion wannan an gama wannan sai wannan file an rufe shi an yi tsayin akai dan me saboda ya ki sujjada ga akwatin da aka saka hasken annabi Muhammad annabi Adam shi yasa sayyidina al-abbas da ya tashi faɗin matsayin adamu sai ce ai matsayin adamu ya rasulullahi hasken ka ne ai min qabli hatim ta fi zilali wa fi mustawda'in haythu yuksabu al-waraqu thumma battal bilad la basharun anta wala mughatun wala alaqu wannan baitocin gaban annabi Muhammad a sayyidina al-abbas ya karanta annabi har yi masa ijaza yace qul la fadallahu faka sai na labbas me ya ce? ya ce rasulullah tun kan Allah ya halicci sama ya halicci ƙasa tun kan Allah ya halicci komai duk wani abu da sunan shi alkauni qabulal halikaci ya rasu rasulullah imta fi zilali Allah ya halicce ka ya aje ka a cikin wasu hijabai ka daɗaɗa. daga nan sai aka halicci Adamu bayan na an halicci mala'iku an halicci duk abin da za a halitta amma har yanzu hasken ka yana cikin hijabai saboda ba a yi frame na akwatin da za a saka ka ba sai aka halicci Adamu shine akwati na farko da aka fara kunshe ka a ciki ya Rasulullah da aka aje annabi Adamu cikin mustaudu sunan shi akwatin ajiyar hasken ka ya Rasulullah in ji Abbas ba shine akwatin ajiyar hasken ka ya Rasulullah fi mustaudain haythu yuksabu alwaraqu fa qad yaqsifani alaihima min waraqil janna shi ne abin da Abbas yake nufi ce sun mahabbatar bilada qulna tsumin ha? jami'an shi ce sun mahabbatar bilada sai ce sai ka sauko kasa ya rasulullah bai ce annabi adam ya sauko ba saboda ya san shi annabi adam akwati ne yanzu idan ka zubo shinkafa a buhu sai ka zubo fulawa a buhu sai ka zubo masara a buhu sai aka tare ka aka ce me anan ka ce buhu ne sai ka ce masara ce me wannan sai ka ce fulawa ce amma zahiri buhu ne amma ka san da kai da wanda yake tambaye ka duk ba sa damuwa da buhun abin da ke cikin buhun suke lissafi da shi shi yasa sai na abbas ya san Allah muradin Allah shine annabi Muhammad shi yasa yace sun mahabbatal bilada bai ce sun mahabbata adamu bila adamu Al albilada wa anta fi sulbihi ba la la la la akwati ne annabi Adam alaihi salam kar a ce na kaskantar da darajar annabi na ce akwati ni na san masu saurari na sun san me nake nufi ba ina faɗa bane dan kaskantar da darajar wani annabi mu imanin mu aqidan mu amana ar-rasul bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli la nufarriqu baina ahadin min rusuli wa qalu sami'na wa atana ghufranaka rabbana wa ilaykal masir amma fa wannan ba zai hana mu ce annabawa annabi Muhammadu ya fi su duka ba wannan ba zai hana mu ce manzanni annabi Muhammadu ya fi su duka ba wannan laisa tafariqan bainal anbiya Don me domin Allah da kanshi ne ya faɗa wal qad faddalna ba'dhan nabiyina ala ba'dhin tilka ar-rusul faddalna ba'dahum ala ba'd ina fata ana fahimta me nake faɗa dan haka annabi Adamu sun mahabbatul bilada don me shine firan din annabi Muhammad akwati ne da aka saka hasken manzan Allah a ciki to yau dalilin akwatin da aka sa hasken annabi Muhammad Allah ya tsine wa shugaban fadar mala'iku a lokacin shi ne iblis aka yi masa resigning aka kore shi aka tsine masa kafin annabi Muhammad ya zo su yi sa'insa a'a inda aka sa hasken manzon Allah yau da wannan akwatin bai ma san a cikin shi bai sani ba Danda da ya san menene a ciki ya san shine ne rahmatul Muhudad. ya san shine wa ma naka illa rahmatan lil alamin kuma shi ma yana buƙatar rahman nan wallahi ba zai canza ba zai duka ya bi shi ko dan abiyari ma a sha kiɗa ko dan ya san cewa in bai bi manzon Allah ba shi da rahman Allah an yi hannun riga wallahi da ya bi shi sai Allah ya lullube li qadi Allahu amran kana maf'ulan sai ya lullube hasken manzon Allah cikin Adamu sai ya ce zo bari in fara gwada ka da wannan hijabi hijabi Allah ka raba mu da hijabi dan ko yan wuta ma an tambaye su ma a menene a kalla innahum arabi yawma idhin lama jawur thumma innahum la salu tayyib hijabi hijabi al'ummar musulmi da Allah ya fifita akan har mala'iku kai saboda Adamu Allah ya tsine ma shugaban fadar mala'iku a lokacin da Allah gwamnati ne za mu lissafa misali mai misali shi a ce chief of staff na fadar Allah shine iblis a lokacin yau saboda sabon wani minista da aka ɗauka a ministry Allah ya tsine ma wannan misali nake da gwamnati don mutanen duniya su gane me nake basantawa yau da Allah tabaraka wa ta'ala ya fifita banu adam akan dukkan halitta ga baki ɗaya da nassan alqur'ani menene sirrin ɗaukakar banu adam annabi muhammad annabi muhammad da cikin mala'iku yazo zo da a ce mala'ika ne lokacin da kafiran maka suke ta surutu me zai hana inda gaske ne a aiko musu mala'ika sai a aiko musu mutum ɗan uwansu sai Allah ya ce a ah, walau ja'alnahu malakan la ja'alnahu rajulan wallabasna alaihim ma yalbisun ko mala'ikan ne na aiko shin sai na mai da shi mutum don ya iya magana da ku ina yawan ba da misali ba mala'ika ba fa ɗan ƙaramin aljani fa ɗayanmu zai gani shi ke na shiga uku sai su mu sun ba da gudun mu ayyuwar ƙiyya ba mala'ika ba ɗan ƙaramin aljani wanda in ya ga aljani ya ruɗe ya zaton ka yi mala'ika zo ce kai zo na Allah ya aiko ni ga sako kai ka matsaya balle ka ji sakon waɗansu suna ruɗewa sai ka ji suna wai ai wane ne suna dogaro da ayar kullu aqul lakum indi khaza'inullahi wala alamul ghaib wala aqul lakum indi. malak su suna dauka wannan wasu ayoyi ne da ya kamata a rika karanto su ana tana mutane dan kar su je su yi guluwi cikin annabi Muhammad la ilaha illallah al-Imam Yusuf an-Nabhani yace wai kai a Annabi Muhammad kake maganan guluwi a maganan manzon Allah yace ainal guluwi wal gulawa ana maganan guluwi ana maganan wani amma a Annabi kake maganan guluwi ina guluwi yake yana masu guluwi ana maganan manzon Allah ai in ana maganar Annabi suna abinda duk za a faɗa gaitawa. ba maganan wuce iyaka ake cikin manzon Allah ba wai ina iyakar take ina iyakar take wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya ƙi yarda da musuluncin wanda ya kaɗaita Allah sai ya haɗa da annabi Muhammadu da za ka ce la ilaha illallah kai shiru in za ka yi duk ibadar duniya ba Muhammadu Rasulullahi Allah bai ansa ba amma da za ka ce ashhadu anna Muhammadu Rasulullahi malamai da suka ce ka shiga musulunci ko ba ka bar la ilaha illallah amma ka ce la ilaha illallah ka yi barin Muhammadun Rasulullahi baka shiga ba to wai wanda yake da wannan matsayin ya ka gane mai iyaka anan kai yanzu ka hararo iyaka wanda da zaka cire la ilaha illallah ka faɗi muhammadu rasulullah za a shi musulunci amma ka bar muhammadu rasulullah ka faɗi la ilaha illallah ba za a shi musulunci ba wai kai ka hango iyaka kai yanzu ka hangi iyaka a wanda yayi aiki Allah ya ce ba kai bane ni ne mai ta izra maita walakin Allah harama kai yanzu ka hangi iyaka a wanda ya gaisa da mutane hannu da hannu Allah ya ce ba kai ka gaisa ba ni na gaisa hannun nan ma da ake gani na wani innal ladzina yubayyi'unaka inna ma yubayyi'una Allah yadullahi kuma yadu Muhammadin ne fa kai a nan duka hangi iyaka ka hangi iyaka cikin wanda Allah ya haɗa zamirin shi da nashi Allah wa rasuluhu a haƙu an yurduhu ka hangi iyaka a cikin wanda Allah ce kulin kuntum tuhibuna Allah fattabi'uni mutaba'atu hiya mahabbatu Allah tabaaraka wa ta'ala ina ka samu iyaka a wannan shi yasa ya ce ainal gulu wal gulawa'u dan haka kar ka taɓa tunanin wani matsayi na ɗan adam to idan ka gane wannan ɗan adam da duk abin da ya zama ya zama wannan ne saboda me saboda annabi Muhammadu ɗan adam ne kamar da na faɗa da manzan Allah mala'ika ne da duk mala'iku su fa abin halitta ba zan yi misali da wani abu ba in ce da manzan Allah halitta kaza ne in faɗi wata halitta kaskantacciya bai kamata in raba da manzan Allah ba amma ina so in faɗa ma ko ita din da a wannan jinsin manzan Allah ya fito da wannan jinsin duk yadda ake ganin kaskancin ta yanzu ita ce mafi daukakar halitta a wurin Allah saboda yanzu manzan Allah ya dau frame ya dau shabahi irin ya dau shabah jiki irin wannan halitta. da ya zama ya zama mutum sai dan adam ya zama shine mafificin halittar Allah da nasa al-Qur'ani wal karkar ramna bani adama hamalnahum fil barri wal bahri idan muka yi gaba annabawa ana ce mana mafifitan annabawa daga annabi Muhammadu saiwa sai annabi Ibrahim daga annabi Muhammadu sai annabi Ibrahim me yasa annabi Ibrahim ya samu wannan fifiko mi yasa annabi Muhammad duk a annabawa in ka cire annabi Adamu abul bashar a wanda manzon Allah yake cewa baban shi sai Ibrahim ana cewa abul anbiya'i abul anbiya'i haka ne amma a kasancewar shi abul anbiya'i akwai wani sirri mai girma da zai nuna maka wane ne annabi Muhammad tunda Allah ya aika annabi Ibrahim daga kanshi ba a ƙara yin wani annabi ba sai ya fito daga suriyar annabi Ibrahim daga kan annabi Ibrahim duk inda ka samu wani annabi in ka ji an ce ba jinin annabi Ibrahim ba ne, to ya zo kafin annabi Ibrahim ko sun haɗa zamani kamar annabi Lut to amma ko annabi Lut ya suke an ammai ne ko an ammoma ne ko to amma daga kan shi in yi kar kowa ka ga nasabar shi tana komawa ka annabi Ibrahim Dukkansu gaba daya to mu tambayi kanmu annabi ibrahim ɗa nawa ya haifa biyu dukkan su gaba ɗaya domin annabi ishaq shi ya haifi annabi yaqo to annabi yaqo alaihi salam dukkan annabawan kuma suna komawa kan annabi Ibrahim ne ta kan annabi yaqo daga annabi Isa daga annabi Ibrahim dukkan su banu Isra'ila dukkan su shi kuma shine Isra'ilu din shi annabi Yaqub shine Isra'ilu wani aiki ne annabi Ibrahim wanda tarihi ya fi ambata shi ma annabi Ibrahim ya fi alfahari da shi wanda ya wa Allah eh gina ɗakin Ka'aba shi dawa suka gina ɗakin Ka'aba shi da annabi Ismail wa iz yarfa'u ibrahimu alqawaida min albayt wa isma'il rabbana taqabbal minna to dan Allah mu kula da wani abu da suka gama wannan aikin suka ƙaddamar wa Allah da wannan hidimar suka kare successfully sai suka yi addu'a Allah ka amsa mana ma'anan shi idan ka amsa mana muna da buƙatar wani tukwici sun yi addu'a me addu'ar da suka yi bayan nan rabbana wa ba'as fihim rasulan rabbana wa ba'as fihim rasulan minhu. nan garin na makka da muka yi wannan hidimar muka kaddamar da ɗakin ka'aba ya ubangiji taqabbal minna ka amsa mana in ka amsa mana muna roƙon tukwici me tukwicin wa ba'as fihim ay fi ahli makkata ahli hadha al-makan alladhi banayna fihi al ahli hadhihi hilkarya, qarya allati sabaka an qala ibrahim rabbi inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in inda baitikal muharram rabbana liqimu sala rabbana waj'al afidatan minan nasi tahwi ilayhim warzuqhum min ath-thamarati la'allahum yashkurun to dan haka da yace fihim ai fi ali hadhihi alqarya fi ali hadha alwadi alladhi ghairu zi Allah muna roƙonka ka aiko da rasulan mu rika kula da dilalan akwai inda nake so hankalin mu yake kizi akai wa ba asfihim rasulan ba rusulan ba ba manzanni ba rasulan rasulan kuma rasulan din ya zama minhum dan nan ne ba daga wani wuri za a aiko shi ya zo ba minhu annabi Ismail da shi da annabi Ibrahim su suka haɗu suka wannan roƙon da Allah ya tashi ansa wa annabi Ismail ya kuma ansa wa annabi Ibrahim sai ya haɗa su su biyu sai ya ba su annabi Muhammadu shi kuma Ibrahimu ta tsatsan shi sai aka yi ta ba da annabawa amma ba ruwan Ismail da wannan ishirin Ishaku wanda bai zo ya halarci wannan aikin ba ba da shi aka yi aikin ginin Ka'aba ba amma shi ma dan babban mutum ne kuma baban shi yayi wani babban alkhairi shine Ibrahimu Satanka za a bar shi haka sai aka ce to kai ma ga alhaki ido ba za ka samu tukuicin abin da aka roƙa ba su abu ɗaya tak suka roƙa rabbana wa asfihim rasulun minhu annabin da za ka aiko ya sa ɗan nan kuma yana da nasaba da mu to kai da baka zo aikin ba amma babanka da yayanka suka yi kai ma ga alhaki ido sai aka tare dukkan annabawa sai aka ba ishaq dukkan sa matsayin alhaki ido ne shine nake so mu kalli mu kalli gabar dukkan abin da aka ba annabi ishaq a matsayin kaman da baka zo ba kai ma bai kamata bar haka haka ba ga dan percentage bai zo wurin ba to tun da amma yan uwanka ne da mahaifinka da yayanka suka yi kai ma ga percentage kana barka haka nan bari a percentage ɗinka a baka annabawa dukkansu amma tukwici percentage menene gabar principles ɗin shine annabi Muhammad da aka shi yasa annabi Ibrahim da annabi Ismail annabi Muhammad kawai suka roƙa? yau annabi Ismail sai ya zamana shi a tsatsan shi annabi ɗaya tak aka samu shine annabi Muhammad kenan da za ka kula da za a ce maka in ka kalli wannan siyaƙin, za ka ɗauki dukkan annabawan da kan annabi Yaƙo, abin da ya zo kan har kan annabi Isa akhirur rusuli qabla rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ka dora askeli to su ne percentage din kwangilar samun manzo Allah ka san ko percentage a kwangila nawa ne dan wani abu ne ake cirewa a ka'ida bai wuce 10% ba a kwangila in dai ba irin ta Najeriya ta cewa-cewa da ake yi ba a ka'ida dai za a ce 10% amma menene tija me suka roki Allah rasulan ba rusulan ba rasulan wane ne rasulun din kai a zatanka annabi muhammad haka dukkaninsu in ka tara su a gefe ka kalli manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a gefe zaka gane wannan ma'anar da nake sai sarmana annabawan ba wanda a cikin su a cikin su biyu ulul azmi minar rusul annabi Isa annabi Musa ɗaya daga cikin su aya ne daga ayoyin Allah a a a maryam idhin tabadha min ahliha makanan sharqiyya واتخذ من دونه حجابا فارسلنا اليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت اني اعوذ بالرحمن منك ان كنت تقيا قال انما انا رسول ربك لابارك غلاما زكيا قالت ان يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم اكن بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية nan ne gaban da nake sayin su wal najalahu ayatan mun yi haka don mu sashi zama aya ayan Allah ne shine ruhin Allah bata masala alaiha bata masala basharan sawiya ni a قالت اني اعوذ برحمن منك ان كنت قال من رسول ربك Ya بارك ko shine dai mene ne ina so in ka magana rock shine da ruhun Allah tabaraka wa ta'ala annabi Isa daya kalimullahi ne inna wahayna ilayka kama wahayna ila nuhin wa nabiyina min ba'dihi wa wahayna ila ibrahima wa isma'ila wa isaaka mine ko ah, wa musa wa isa ah, inna wahayna ilayka kama wahayna ila nuhin wa nabiyina min ba'dihi wa wahayna ila ibrahima wa isma'ila wa isaaka wa ayyuba yunusa haruna suleiman kama wahina la nuna nabi na ibada wahina la ibrahima wa isma'ila wanda yake wa Allah Musa kalima ko rusula wa wa munzirin Allah kullu nas Allah ya wajjata ba rusula kana Allah to wa kallama Allah Musa kalima ko wa kallama Allah Musa kalimun kalimullahi amma dukkanin su ka kalli ta inda suka fito wannan layin wannan can din ayatin nan tamkar da duka shine na rasu sallallahu alaihi lalisa. yanayin lokaci na gana nuna mun lokaci a insha Allah zuwa gaba za mu sake ɗaukar wata gaba ƙila mu ɗauki gabar garin makka duk matsayin da ya samu me sala ne dalili Shi ne annabi muhammad mu kalli madina mu kalli zamanin da manzon Allah ya zo mu kalli mutanen da suka rayu tare da annabi Muhammadu mu kalli waɗanda suka zama su ne iyalin manzon Allah mu kalli littafin da Allah ya saukar wa manzon Allah mu kalli yaran da annabi Muhammadu ya magana da shi duka waɗannan za su ƙara fito mana da wane ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da haka muna fata wanda da ƙarshe ina so in zame akan tsarkin nasaba da wannan iyayen na annabi Muhammad da ake ta magana a kai shine natijar wannan silsilar da nake son mu ɗauka. ina so wato mutane ba su san annabin ba ne. shi yasa har aka koma rigingimu ma akan wai waɗanda suka haife shi menene makomar su ai da ka gane annabi Muhammadu bai taɓa rabar abu ba sai abun yayi arziki kai a zatonka annabi ya taɓa rabar abin da bai arziki ba taguwa fa taguwa ina yawan buga wannan misalin taguwa ta ɗauki manzan Allah daga makka zuwa madina da zai hijira ‘yan kwanaki lokacin da ya sauka a madina mutanen banin najjar suka yi ta gudu kowa yana cewa ya rasulullahi sauka gidana ya rasulullahi sauka gidana ba haka bane me aka ruwaito mana manzo Allah cewa ya khalluha fa innaha ma'mura taguwan nan ku kyale ta ita yanzu dare take an saka umarni daga Allah fa innaha ma'mura yau ta zama Allah yana magana da ita dan ta dauko annabi Muhammadu da kwana goma sha daya daga Makka zuwa Madina shi kenan ta zama ta zama Abu zance da Allah yau Allah da ita yake magana umarni yake wata kalluwa fa innaha ma'mura kuma ta zama cikin dabbobin da za su shiga aljanna tare da Allah ma bai hukunta dabbobi a aljanna ba in an gama hisabi dabbobi za su koma ƙasa amma a haka tunda kututturan dabino manzan Allah ya taka yayi hudu ba akan shi da aka cire shi aka yi mimbari ko aka mai da shi gefe sai aka jera kuka manzan Allah ya zo ya dafa shi ya ce me kake so kana so in sake dasa ka ka koma cikakken ice ko kana so in saka a aljanna ko dabino dan me saboda kafafuwan manzan Allah sun taka shi annabi Muhammad al ya fi dukkan littafan Allah ka ji ba littafin Allah Zabura littafin Allah At-Taura littafin Allah Injila ko littafin Allah sufu Ibrahim littafin Allah sufu Musa littafin Allah sufu Idris ko amma su ba zancen Allah bane amma ya kai Al'ƙur'ani ya fi su saboda bambancin zancen Allah zuwa ga annabi Musa zancen Allah zuwa ga annabi Isa zancen Allah zuwa ga annabi Dawud zancen Allah zuwa ga annabi Idris zancen Allah zuwa ga annabi Ibrahim zancen Allah zuwa ga annabi Muhammad the difference is clear sai zancen Allah wani sashen zancen Allah ya fi wani sashen zancen Allah a yadda aka raba haka don me bi Bari man nuzila ilaihi shine kawai ba da wa haka ba Shi fi fifikon Qur'ani akan sauran ba don sauran ba zancen Allah ba bane wasu zancen Allah ne amma da wannan ne zancen Allah da ya yi da Annabi Muhammadu ya fifici zancen Allah da ya yi da Annabi Musa kai bukata lallai al'umma su sake bita musan wane ne Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam saboda lokaci kai wanda na faɗa za mu takaita haka ban sani ba inda tambaya ko ya take na'am wato matakin da ya kamata al'ummar musulmi su ɗauka don daƙile irin wannan afkar ɗin shine su yi amfani da abinda da hadisin sayyidina Ali ya faɗa din nan addibu auladakum ala salati misalin hubbi nabiyikum kaga shi ya fara faɗa wa hubbi ahli baitihi wa qira'atil qur'an domin ita zuciya yamci ce duk abin da ka fara zuba mata to abin da duk ya biyo baya zai gurɓata da wannan abin da ka zuba ne zai cuɗanya da wannan abin ne shi yasa mai risala ya ce mafi zuciyar da aka fi fatan alkhairi ita ce zuciyar da sharri bai fara shigar ta ba don haka dole ne yanzu ka yi mu'amala da mutanen da za su caza zuciyarka da san annabi muhammadu kafin komai kar ka yarda ka je ka rabu al'ummar da har ma za su rika kokwanton waicin daga bakara har nasu ba inda Allah ce a su annabi yanzu wanda ya yarda har ya iya buɗe baki ya fuskanci mutane da wannan kalma mai da hadari. me kake tunani in ka bi shi tafiya ta yi nisa zai zo ce maka annabi Muhammadu ma fa kaman kowa ne ba kul inna ma ana basharun mithlukum haqiqi ce to lallai hanyar dakile wannan al'umma su tashi tsaye su ci gaba da faɗa wa al'umma wane ne annabi Muhammad menene ya wajaba al'umma su yi itikadi su san shi dangane da manzan Allah a fara intilaki daga cewa annabi Muhammadu Allah bai yi ba kuma ba zai yi wani abin halitta kamar shi ba sannan a yi intilaki daga nan zuwa cewa duk abin da kaga yayi daraja to ya rabu da annabi Muhammadu. duk abin da ka ga ya lalace ya nisanci annabi idan maganar daukan ilimi ne to kuzil asla kulil asla min asl kulil asla min ah, kulil nahl min asl musaffan wala tasal an nahl kulil shahad min asl musaffan wala tasal an nahl ma'ana ka je ka dauki ilimi daga malamai na Allah samun waɗancan malaman shi yanzu dan Allah dan annabi hadisin inna abi wa abaka fina ba yana shi musulun ba tun ba da shekara dubu da ɗari wajen uku yana da rubuci ko da ɗari biyu da wani abu yana da rubuci hadisin inna abi wa abaka fina malamai ba san shi ba ne amma da ke wancan zamanin malamai ne wanda suka cika da zuciya mai son manzan Allah ɗalibin ilimi zai yi karatun shi ya ƙare ma bai san da wata shubuha irin wannan ba da sun zo fassara maka inna abiwa a baka finnar sai ce abu lahabi qur'ani ya tabbatar tabbace da abi lahabi wata magani an wani wasa sai salanara daka inna abi abu lahabi shi da wa da wasa ba za su yarda su jefa maka wata shubuha da za su dame ka amma wai yau an zo da da'awar ilimi shine hudubar da na yi satin da ya wuce ranar juma'a wai da da'awar ilimi fa ake wannan magana wai ilimi ne wai nassi ne wai dalili ne wai al'ukofu ma'an ne wai bin sunna ne suhanallah. to dole sai an kiyaye irin wannan a san daga ina za a yi shi ilimi a san da wa za a yi tare manzo Allah ce a hadukun manyu man Ka ga wa za ka mayar da shi abokinka ka san kuwa duk mutumin da zai nuna iyayya da manzan Allah ko jifar asalin manzan Allah da munanan maganganu an gama rigima da su akan azara an gangaro kai bari su gaya mana ka ba azara ba Mu ba sharatan wadda ta ɗau cikin manzon Allah ta haife shi da ma'aifin shi nan su ma fa duk abin da kuke jin tsoro a faɗa dan an faɗa wadda su na ilimi subhanallah Allah ya rufa mana asiri Allah ya sarra imanin mu insha Allah ba wani tambaya ko alhamdulillah sallu ala nabiyil karim sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima wa al-fatih masu faɗa shi da kuma da su faɗa masu faɗa alihi haka da rage magana su kan faɗa da su faɗa su faɗa su